wa tabaqatun ukhra ana magana tabaqan tabaqan qariya wanta anda kace ha ulai tabaqatun minhum man yatalabul manzilata anda ahli salah wa tabaqatun ukhra akoyosu jama'ah suma ma'abotariyani su kuma ga inda suka shiga يطلبون القبول عند inda الصلاة so suna neman karɓuwa ne wurin mutanen kirki kuma zai so bilaksi suna son su karɓu wurin masu bautan Allah a muna yadda da shi yaran mu suna so su karɓu a wurin malamai inda akwai mutane da suke so to dinga shiga cikin malamai suna shiga na maluntaka suna harkoki na maluntaka duk inda za a yi maganan maluntaka za su warga kan ciki akwai su da kuma so din nan tsakanin da Allah ba cikin malamai nan ba sa cikin masu bautan Allah kwata-kwata yan duniya ne in suka koma gefe suna cin duniyarsu da tsinke shi da addinin asalin masu yi a wanzu yi da za a yi magana malamai su za ka zama gaba kuma suna son malaman nan su karɓe su zama suna cikin su wayin da ahalin duniya kuma suna son su karɓo rin yan duniya min al zai kira suna so mutum yana son a same shi a cikin malamai sannan wani abu na tasowa a gwamnati su ba a nema za ka haɗa biyu a malamai ku ne yin gwamnati wani abu ya taso shi ma ku ne gwamnati in ta tashi to da irin su sake so ta yi hulɗa an iya mu zaka ce malam fada ku malam fada ta haɗa guda biyu malami ne ba fada ne wannan yan malam fada yan riya ne suna so su karɓa wurin malamai malamai ne suna so su karɓa fada sun za a yi magana gwamnati su ne ai mun ga rayuwar imam ahmad bin hanbali ko ba in imam ahmad bin hanbali ba mun ga rayuwar bayin allah a cikin ulul ma'in da rijal littafi da ina ma duk da na ga mafi yawancin ma ɗalibai ba ba ba littafin nan ba su kuma karanta shi ba sosai ba sa san maganar shi in yana maganar shi kowa da zai hada shi dai littafin ba dama ka sai karya ne ba dama amma za san za ka iya yi akwai marar da zai dala tarihi mai riwayatin tarihiyya a kada da gana ce. Allah sarki yaro. Mm. Allah zargi malam wuri zai zo sai an gama na mata asan na mata matan aka yoge ta kuna sai da ya same sannan ya zai dawo muku wannan mata ya same shi ne zai kufi wancan tunda na goron sallah ne sai dai ka ce to a dinga jan na mata a dinga jan shi a dinga shi ma to na mata ana kebowa za ka je ɗaki ne an an zuɗoro kowa yi kai bakin sa zai yi ce min mm, ya isa sai san ta ya isa ta ya isa ta ya sai an tsara ba zai haɗe ba sai dai zuwa ba za a yi in an kafa a ruwa to ana iya kafa a zubar a kafa a zubar a kama Allah ke ka yi ta Jangan a ɗiba a zubar a daidai shi da yawa dama ba nan zama su ba aiki da shi ba ba a samu a tsallake wuri da shi ne a kai aka ruwa amma aka aka hamfuda aka tauna ko sai ka ya isa ka ya isa ka Allah kai mu gobe Allah kai mu gobe ba ka lamarin yake kai kenan sai sun bi ka yawa sai su na kwalinka digiri ko masta ko doktor profesa na ɗaya ko na biyu in ko baka kana mata ba zai to baka da kunya baka ai ba profesa ba kana halatta kana haramtawa ban magana da baki sai dai su hana ka magana na abin da za ka yi da wancan mene ne shi zai ce to in na yi shiru wa zai bani ba zai bayani nawa sai maskalan ba dokta ba ne ba ba farfesa ba annabi ne ko sahabbai ha da dalili ai maganar kaga da ke za su ci gaba da tafiya ba za ta kare ba da kana wa inda al duniya suna son su karbu a wurin bayan Allah a gaban bayan Allah suna son a kirga su mutanen kirki sannan an je wajen hukuma ma a kirga su mutanen kirki shi nan dai Allah ya kawo musu nan yanzu malam fara Bayan da Ali duniya min al muluki wal umara da shugabanni matsuda ka ku dole ne su yanzu nan ya za su yi suna tsaka ولو لبسوا الثياب الفاخرة إن زكفا كان فاعيا لم تقبلهم القراء ما لم جسكي ثياب سكر بانسو أهل الصلاة رجع في ابن الله ولو لبسوا المخرقة الدنيا لا سسا كايا تكي تشير تكا تكي الملوك والأدنيا masu mulki in suka kalli su suka kalli motar da suke hawa attajirai suka ga kayan da suke sawa suka kalli motar da suke hawa ba za su yi da su ba to ya za daga shiganka a wanda ke so ka shiga tare da su A wanda ke so ka zama wa'annan su ne abokanka da sarakuna gwamnoni sanatoci ne za ka yi abotaka da su ko kuwa da malaman addini za ka abu da su to shi na sai zama malak shek a can jallabai a can وهم يريدون الجمع ahli jini wa duniya. والدنيا ainihin karɓuwa tsakanin masu addini da duniya ya karɓo wurin 'yan duniya ya karɓo wurin 'yan lahira munafiki yana shan walan Allah in dai a duniya na neman matsoraki to ka samu munafiki fa yatlubuna al-aswab ar-raqiqa to sai su nemo kaya lallausa mai laushi ba shi mai tsada ba wal da mai tsadan ya والفوط الرفيع يا دي بيتو فيلبسونه وأقل قيمة ثوب أحدهم Karancin kayan ɗayan ɗayansu ƙimata sau gani. To, ai mun yanzu ma attajirai na ba da labari, mu suna cewa da attajirai da ma'aikatan gwamnati Su kan ce ɗinkin malamai muke kallo muna kwaikwaya. Malaman su muke su kalliya. attajiran in za su yi ɗinki sai dai su ce min irin na shakwa ne ma'aikatan gwamnati za su ce a yi min sabbin irin sabbin wani a ina wani ke sayan hula to wani suke zo suna koyowa amma su wa'annan wancan lokacin nema suke so zama daidai da ainihin attajiran su dinga sa kaya irin na attajirai abubuwan hawa irin na attajiran ba attajiran da ke koyi da su ba wa launuhu wa haikatuhu launuhu ya bi sulaha kalansa da launinsa irin kayan sulaha an daɗe da raina malamai wato ana ɗaukar malami wato tsoho ko na shi bai san komai ba Eh, a fentin kayan fentin kayan in ka talla ba ka sani ba daga wannan kaya na almajirai ne yadin ku in ka za ka kalle shi da ke za ka ce kai kai kai wannan yadi irin na can sun da ba ku san kayan ba ne eh, a rage ba zan gangari da ya ake gane ya yadi kuma ba wani ya da ke bujajen yawa ba sosai hmm? wani kuma yi magana na san ba kasai da yadi tun da a kanan yadi yadi iya tsaye ne amma fa mabambanci ne ko a goro don su abin mutu ne tsaye ne amma fa daban-daban ne ko gila iri ɗaya ne amma fa daban-daban ne sai daga wannan agogo a taimaka wannan dubu ɗari kenan daga wancan kuma ɗari uku kalan su ɗaya ba wanda ke gane wannan sai masanin agogo ina da masanin agogo ya sa na ji hasa kuɗi a gida ban sayo agogo ba saboda matsalan shi sai ka zo da agogonka a sa shi a kwali can cikin kwalin a can menene da akwati a shi a menene in ya kalla sai ce wannan agogon ɗari uku haiwa ne ka ji tsoron Allah wannan agogon ne ɗari uku daga waje aka zo min da shi allaji ji wani zo min da shi sai to rike zan kama irin shi kuma je ka da kuma ka irin shi a ɗari uku to agogo su masu agogon ne kaɗai suka san shi yadi ma aka yi yadi dan za ka ga yadi ina jin ina za ku yadi yaushe ne kuka gaya mun a nan dubu hamsin ku? Gadi gaya. wannan yadin bai da bambanci da yadin ƙarshen ta ɗari shida na ɗari shidan tankin iri ɗaya ne me iri ɗaya ne sai dai ɗan yadin suna kallo sun san wannan mai tsada ne wannan ba mai tsada ne ba ku zo kuma malamai suna ta wurin karatu galibin ba sa gane mai tsada daga mara tsada sai ne mai tsadan nan kai ba ku a nan ba don su gane tsakanin mai tsadan kyan wanda ba mai tsadan ba in ya sa mai tsadan na sai ya zauna cikin almajirai sai ga shi ma kayansa futo irin na almajirai ne in yi shiga cikin attajirai suna kallon yadin za su ce a ah, wannan shi daban ne wannan shi ne tsada ne to sai zauna aka munafuki munafunci da wuya zama ake a koye shi sai da yake karantarwa shi tsanne karatun ba wahala sau da haka nan eh, me ike da suna wa aƙallu ƙimata sauƙi hadis ƙimata sauƙin gani wa launu hufa wa hay'atuhu launu thiyab da sulaha fa yaltamisuna al-qabula inda al-fariqayn a ko ina ya karɓo. haula ilau kulli kashe ne. Waɗannan da za a sa su su sa ne kaushi irin na talaka aw wasfun aw wasfun ko mai dotti la kana indahum kadzabihi a khawfan min as-suqur suna tsoron mutuncin zakati su zai wurin attajiran can a fi ayunil muluki wal aganiya ana ce ga inda da je sai dinga tunanin wanda kai zai fa a wace mota zai hau kada raina shi kaga auren nan ba Allah tare da shi kwata kwata ولو كلفوا لبس الرقيق لذا أتيت صار وان كان إنه إن كان أتاجرا سيا آه مطين في صدر يزبي عوري ما لبيت ورفي الكتاني الأبي يدي ونهو ذلك لعظم ذلك عليه خوفا من أن تنحط منزلتهم صورا قدم قياس يفادي عند أهل الصلاة wannan shine fariya wa kullu mara'in jiziyyin mahsusin duk wani meriya da kaya ke babbe fa qala alaihi intiqala ila ma dunahu yana da wahala a gare shi komawa wanda bai kai shi ba ko ko ko khawfan min al-madamma wa amma ahli dunya amma yan duniya amura'atuhum bi thiyabin nafisa su ‘yan duniya riyansu da kaya mai tsada da kaya mai tsada da za na iya cewa an sake karawa a ce mutum zai yi ɗikin wata guda zai wata guda bai maimaita kaya ba wani ma dukkan da ya sa ya sake nan kalmarakidil hasana kariyarsu da abubuwan hawa masu kyau وأنواع التجمل بنوع كلي في الملبس وجن حضن سوا والمسكن و أساس البيت بكاين جدا كاري كتن كاين تاشي آلات تاشي وهم في بيوتهم يلبسون الثياب الخشنة جدا سنة ثانية كوشي ويشتد عليهم an yarau bikin kalman guda ya ce mu